الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صاحب, النب... صاحب الوجه الأكمل وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد yau ashirin ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1433 a kuma takwas ga tara Eh, takwas ga watan takwas na shekara ta da goma sha biyu ta miladiya kuma ranar laraba za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani da muke a cikin wannan wata na ramadan mai albarka a cikin wannan masallaci na alfurkan za mu tashi aya ta da hamsin a cikin suratul an'am insha Allah akwai tambayoyi da aka rubuto na farko don Allah a yi mun bayani dangane da wannan matsalar kamar yadda aka ce in mutum yana cikin tsananin cuta sai ya saki matarsa an ce wannan sakin bai yiwu ba to a nan sai ya kasance matar ce ta gudu saboda wai ita ba za ta iya jiyarsa ba amma yana mutuwa sai ta zo wai a raba gado a bata a na farko tukuna a ban san wannan kaulin ba cewa idan mutum yana cikin tsananin cuta baya an hana shi yana cikin tsananin cuta cewa saki bai yiwu ba gaskiya ban san wannan kaulin ba allahu alam a inda ya ji abinda na sani shine cewar idan mutum yana cikin tsananin cuta da ake jin tsoron cewar wato ajali zai iya sauka idan ya saki to ba za a hana matar gado ba saboda zai zamanto tamkar ana ganin saboda wani matsalar da muke faɗa mu'amalatul mu'amalatul mar'i bi naqidi qasdihi ai mu'amala da mutum da wato saɓanin abin da yake mummunan nufinsa don ana ganin yayin da yake baya da lafiya in ya saki matarsa sakin domin ya hana ta daga cikin daga cin gado ne to don haka sai aka ce ba za a haramta mata gado din ba tana da gadon sa ko da saki ne wanda yayi ba'i ne kuma ko da ya sake ta din ta gama iddata ba za a haramta mata gado ba wannan ni dai abin da zake tunawa kenan abin da na sani kenan a cikin babin rabon gado amma cewar sakinsa bai yi ba eh, gaskiya ban kiyaye wannan ba eh, saboda haka a cikin wannan tambayar shine idan mace idan mace ta gudu idan ta gudu saboda tana gudun ta jiyarsa to wannan nashis ce saboda haka ba za a ciyar da ita ba ba ta da wani haƙƙi na a ta a wani abu daga cikin dukiyar domin kula da ita ba ta da iyancin a ciyar da ita ko a tufatar da ita amma in dai ba shi ne ya sake ta ba tana nan a matarsa kuma idan ya mutu za ta ci gado idan ya mutu za ta ci gado saboda haka idan ta zo a raba gado idan ya zamanto cewar ta gudu a cikin irin wannan halin to sai ya sake ta in ya sake ta a nan wajen babu zancen kan cewar ya saki ne domin ya hana tarcin gado ya saki ne saboda su'ul ishra mummunan zamantakewa da take to a nan wajen ba za a ce za a yi mu'amala da shi da naqid qasdihi ba saboda haka sakin yayi ko ba za a bata gado ba saboda ta gudu ne daga ta gudu da ta rabu da shi saboda su'ul ishra kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ya fa umarci maza ne cewa su kyautata ma matansu to amma Allah ta'ala ya ce ma mata su ma walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf na wato mithlu alladhi na bil ma'ruf abin da yake kansu na kyautatawa shine wannan husnul ishra su wannan ma na maza ma sun fitin da ya ce walin rijali alaihinna daraja suna da daraja akan mata wajen ma'arufin da za su saboda su wajibi ne ya zama tokan cewa sun bi mazajensu to yayin da ta ki bin mijinta har ta bar gidansa saboda ba ta so ta yi jinyarsa ta nuna su ul ishra don haka idan ya sake ta saki yayi kuma wannan ba zai hana ta cin gado ba wannan ba zai hana ya zama tokan cewa a rabu ai wannan zai hana wannan wannan zai haramta mata cin gado tunda bai zama to a lokacin nan sa manufarsa shine dan ya haramta mata cin gado ba wallahu ta'ala a'lam a tambaya ta ita ce da sallar nafiloli da tsakar dare da kuma karatun alkur'ani wanne ne ya fi a wannan watan mai albarka abin da ya fi karatun alkur'ani a cikin nafi a cikin sallah karatun alkur'ani a cikin sallah shi ya fi komai kaga ya hada dubiyun ya hada karatun alkur'ani ya hada kuma sallah sannan kuma bayan wannan sallah din a sallar dare nafi yin nafilar sannan karatun alkur'ani zai biyo baya saboda nafilar dare ita ce aikin da ya fi komai a cikin dare aikin da ya fi komai a cikin dare ba shine karatu ba mm, aikin da ya fi komai shine sallah domin shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wajen rayar da dare abin nan wabil abin nan kanu Allah ta'ala ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un bil ashari hum yastaghfirun تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون kaga wannan an sifanta halin waɗanda suke ƙaurace makwantarsu ne suna kiran ubangijinsu kafin nan an ce inna ma yuminu bi ayatin alladhina idza zukiru biya harru sujjadan wa sabbahu hamdi rabbihim wa hum la yastakbiru an sifanta su wannan sifar sallah ce domin da abin da ka gani a cikin alkur'ani kamar yadda ibn abbas ya ce tasbihi ana nufin sallah eh, saboda haka tasbihin da ake nufi wato da daddare din suna yin sallah kuma suna kaurace ma wuraren kwanciyar su da yin wannan sallah da addu'a da suke yi saboda haka abin da ake aka fi so a yi da daddare shine sallah sannan karatun alkur'ani don haka a wannan tartibin zai zo tilawa mutum zai iya sanya tilawa alkur'ani su a cikin sallar dare idan bai haddace alkur'ani ba yana yin sauka zai iya karatun da yake yi na sauka ya yi shi a cikin ya rike alkur'ani yana yin sallah ya sa kujera a gefensa in ya zai yi ruku'u ya ajiye sannan ya ruku'unsa ya dago daga ruku'u ya yi sujada in ya dago daga sujada ya dauki alkur'ani wannan motsin da yake domin maslahar sallah ne tunda an samu asali daga fi'ilin sahabbai suna rike mushaf suna karatu eh, a ikirarin kamar yanda yake ya faru ga maulan Aisha ummul mu'minin kuma ba a yi mata inkari ba a cikin sahabbai wannan ya nuna kan cewa asali ne karɓaɓɓe a cikin addinin musulunci saboda haka mutum ya yi haka ɗin shine ya fi idan ba zai iya ba kuma haka to ya sallar da daddare ɗin shine ya fi sannan idan wannan ma ba zai samu ba ya yi karatun alkur'ani ɗin ba a cikin sallah ba allah ta'ala ala na'am saboda ba a samun wuta kuma baka haddace ba to eh shi yasa sai aje yin karatun to ta sai aje a yo ai sallah ce baka bukatar haske karatu ne kake bukatar haske o rike qur'anin to idan baka iya rike tunda babu haske da zaka rike alqur'anin kai sallah ina hasken da zaka zauna kai tilawa alqur'anin a cikin eh wato ka rike alkur'anin kuma ka rike tocilan ok na gane wato sai ka ɗauki tocilan ka zauna kai karatun alkur'ani ɗin haka e, to wannan wata matsala ce kuma eh matsalar shine za ka iya yin sallar dare kana rike da alkur'ani da hannu ɗaya ɗaya hannun kuma yana haska tocilan dan ka samu wannan ko kuwa wanne ne fito wannan allah wannan wannan nawazil din najeriya ne <laughs> nawazil din najeriya ne wanda a waɗansu ƙasashen su ba su da wannan mushkila inda ba su da nefa ba su da nefa shi za suke da wutar lantarki inda ake da nefa babu wutar lantarki wani mutum ne ya je garin china ya je china ya ga sun yi sati ɗaya ana cikin wutar lantarki sai ce a ah, garin nan fa kama babu nefa wato rashin nefa shine alamar samun wutan lantarki <laughs> to a zahir a cikin irin wannan wato dukkan dukkan haraka dukkan motsi da mutum zai yi na cikin sallah al'asul a cikin sallah shine kada mutum ya wani motsi tunda Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin ku tsaya a cikin sallah ga Allah kuna masu kunutu wato al shine wato al-khudu was-sukun wato kaskantar da kai da nutsuwa to duk wani motsi a cikin sallah yana yana yana warware wannan kunuti don haka ba a halatta shi ba shi yasa aka rawaito sayyidina ali ya kasance yana cewa a cikin sallah kada ka motsa wani jiki kada ka motsa wani abu jikinka na jikinka illa idza kana la yataharrak fi salah illa idza aslaha thaw illa idza aslaha thawban au haka jisman au kama qal wato sai dai idan ya gyara tufa ne hmm, shine kamar kana ganin kan cewa tufar ka za ta kwance ko kuma ya sosa jiki amma asali baya haka ya kamata mutum ka to don wannan duk haja ce wato bukata tana sa ka yi wannan in abin da kai bisa bukata ya halatta to yanzu rike tocilan rike alkur'ani mun ga dai ya samu asali to amma rike fitila kuma fa harka ce domin maslahar sallah ko kuwa ba don maslahar sallah ba kuma tana da yawa ko ba ta da yawa a zahir tana da yawa tunda za ka rike shi ne a tare da kai kuma wannan zai fawwata maka wata sunna daga cikin sunnonin sallah shine alkabu dan ba zai yiwu ba ya zaman tokan cewar ka rike alkur'ani sannan kuma kai sannan kuma ka rike tocilar sannan a ce kai qabdu eh, eh bude shafi zaka iya yin qabdu din ai kana bude shafin ya kuma karuwa gaskiya ne to a zahir a cikin irin wannan sai mutum ya yi sallar da daidai abin da ya samu yake da shi na hadda daidai abin da yake da shi na hadda surori sai ya yi idan mutum bai haddace alkur'ani da yawa ba in mutum bai haddace surorin alkur'ani in mutum ya haddace alkur'ani da yawa ya tsawaita sallah shine yafi wato ya sallah ya tsawon karatu ya ruku'u mai tsawo ya sujada mai tsawo da raka'o'i kaɗan raka'o'i takwas inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wannan shine yafi don haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake to amma wanda yake bai haddace alkur'ani ba kuma yake cikin irin wannan hali namu na Najeriya da ba zai iya rike alkur'ani ba babu wutar kuma da zai haska ya gani to yayi kathratu sujud ya raka'o'i masu yawa ya karatun kaɗan amma ya raka'o'i masu yawan gaske imam ahmad an ruwaito cewa raka'o'in da yake yi na sallah tsakanin dare da rana a cikin dare da cikin rana aka hada ga baki daya raka ɗari uku yake ɗari uku ɗari uku talasmi'a lokacin da aka yi masa bulala saboda ya tsaya a tsaya ya dage akan imani a bisa ka'idar alkitabu wa sunna da ijma'u salafil umma ya tabbatar Allah wanda da wannan ne ya sami imamatu ahlus sunna ake ce masa imamu ahlus sunna imamu ahli sunna wal jama'a wannan shine lakabin da ake ma imam in ka an ce imamu ahli sunna to imamu ahmad ake nufi mal abdullah da muke gaya masa tafa'ul muke fata muke shi ma ya zamanto a irin ya zamanto a cikin irin wannan babu laifi ai tafa'ul amma shi shi imam ahlus sunna ne da ijma'in al'ummar musulmi haka suka kai wanda yi to da aka yi masa bulala saboda jikinsa ya rauni shine yake raka 150 yake 150 a dare da rana to shi yasa nema malamai suke sabani menene yafi tulul qunut ko kasratus sujud tulul qunut wato ka dade a tsaye ko kuma kasratus sujud yawan rakawoyi da yawan sujada waɗanda suka ce tulul qunut shine yafi sun kafa hujja da cewa shine fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hujja ta biyu suka ce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi ayyus salati afdal yace tulul qunut wace sallah ce tafi yace wadda aka yi tsayuwa da sujada da ruku'u mai tsawo a cikinta shine ma'anar tulul qunut waɗansu malamai kuma suka ce a kasratu sujud yafi dalilin su daga cikin dalilan su na farko suka ce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma sajada ma sajada abdun muslimun lillahi sajda illa rafa Allahu biha daraja illa rafa Allahu lahu biha daraja wa hatta anhu biha khati'a babu wani bawa babu wani bawa musulmi da zai yi sujada saboda Allah guda ɗaya face Allah ya dauka darajarsa da wannan sujadar ya kuma ya yafe masa zunubi da wannan sujada. to da kaga kenan idan mutum ya yi sujada mai yawa kaga daukaka darajar ta fi yawa na wanda yake yi sujada kaɗan ko da tana da tsawo dalilin su na biyu shine hadisin wanda ya annabi sallallahu alaihi wasallam hidima da daddare ya kawo masa ruwan alwala da aswaki ya yi aswaki ya yi alwala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa salni tambaye ni me kake so ne maka ya tambaye shi to ka ji fikihun sahabbai da imanin su wani idan aka yi wannan ya ce ai abinda nake so ya rasulullah ka bani gundumar gunduman nan ta ta mahadin zahab wanda yake duk nan wajen no abin nan a a ma'adanan zinare ne ka bani ita daga ni har zuriya ta manta da talauci bai wannan ba sai kawai ce masa murafaqataka fil janna makwabtaka da kai a cikin aljanna yace awa ghayra zak ko wani wannan ne yace huwa zak shine kadai wannan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam masa fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud to ta fuska ka kai kuma ka taimaka min akan abin da kake nema din bi kasrati sujud da yawan sujada kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da shi akan yawan sujada domin ya samu abin da ya fi komai shine makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna ka san wanda shiga aljanna ya fi komai to a cikin aljannan ma akwai mala'u akwai ya ayyuhal mala'u a cikin aljanna mala'un aljanna sune wanda suka samu wannan makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ar-rafiqul a'la kenan ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan suna tare da wanda Allah ya yi ni'ima a gare su daga annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai ma'adalla da waɗannan a abokan zama saboda haka a cikin aljannan ma mataki mataki mataki wanda tafi komai ɗaukaka su ne wannan arrafiqul a'la shine wanda da annabi sallallahu alaihi wasallam ransa ya zo fita ƙarshen abin da aka je na cewa kenan Allahumma ila rafiqil a'la saboda shi ne Aisha take cewa an bashi zabi kenan idan la yahtaruna ba zai zabe mu ba duk annabi in ya zo mutuwa sai Allah ya bashi zabi ya tafi wajen rahamar Allah da Allah ya ba bashi koko ya zauna a duniya ana bashi zabi ya da in yana so ya zauna a duniya amma ba wanda daga cikin su da ya zabi zaman duniya wanda ya nuna kan cewa duniya din mu ne muke ganin ta wani abu saboda ba mu da yakini shi yasa muke tsoron mutuwa shi yasa ba ma son mutuwa su kuwa shi kun lokacin da ya zo ya ce Allahumma ila rafiqil a'la to a a'la din nan annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisin ya nuna mana cewa ana samun sa bi kasrati sujud da yawan sujada to kaga wannan ya nuna falalar yawan raka'o'i kenan to shine hujjan waɗanda malaman da suke ganin mutum yayi yayi raka'o'i da yawa tunda in kai raka'a da yawa a kowace raka'a akwai sujada biyu saboda haka wanda yayi raka'a takwas kaga yayi sujada goma sha shida ya samu sujada goma sha shida ko amma wanda ya raka a ɗari fa sujada nawa ya samu ɗari biyu to saboda haka ta nan fuskar suka ce saboda haka wanda yake ba zai ba shi da alkur'ani maimakon ya zauna ya ce to bari ya ɗauki tocilan ya tsaya ya tilawa alkur'ani tunda ba zai samu dama da zai rike alkur'ani ya a cikin sallah ba ya samu tsolul kunut to ya koma ya zuwa ga kasratus sujud hmm. idan daga alam na sharaha ne idan daga alamtar kaifa ne ya haddace zuwa kula a'udhu bi rabbin nas ta yin sallah da su yayi tayi yayi ya yayi ya raka a ɗari kamar yadda aka rawaito su Imam Ahmad suna yi wannan shine aula sallah a cikin dare ita ce tafi karatun alkur'ani don kamar yadda a shekul islam ibn taimiyya yake faɗa kowace sa'a ta dare da rana akwai ibadar da ta fita yanzu a lokacin da ake kiran sallah a lokacin da ake kiran sallah duk da karatun alkur'ani shine zikirin da ya fi komai amma yayin da ake kiran sallah ka tsaya ka yi raddi ga mai kiran sallah shine zikirin da yafi ya fi ka tsaya kai karatun alkur'ani a lokaci sai dai zaka iya hada dubin yayin da yake yayin da yake ashhadu an la ilaha illallah zaka iya karanta aya daya ka karanta aya daya sannan kuma ka tsaya ka ce ashhadu an la ilaha illallah sannan ya ce ashadu anna muhammadu rasulullah ka karanta aya daya sannan in ya gama ka ce ashadu anna muhammadu rasulullah amma yayin da ya gama maimakon ka ci gaba da karatu ka tsaya ka karanta kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ka roƙa masa wasila shi ne ya fi ka shagalta da karatun alkur'ani haka shekul islam ya bayyana wannan asali to wannan fikihu ne fahimta ne na addini sosai to ya kamata mu gane irin wannan fahimta a kowane lokaci akwai abin da ya fito a cikin dare ibadar da tafi ita ce sallah sannan karatun alkur'ani na da Allah a jawo hankalin mata masu aiki gidajen rediyo da su dinga kiyaye ka'idojin Allah bisa kiyaye muryoyinsu da sauransu wajen aiki e wannan kwarai da gaske kun ga Allah bai hana mace ta yi magana da maza ba bai hana mata su yi magana da maza ba saboda daka a gidan rediyo don mace ta yi magana abinda Allah ta'ala ya hana shine karya murya in taqaytunna bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa idan kuna jin tsoron Allah ya ku matan annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku karya muryarku alhudu wato kada ku sassauta murya ku karya ta fa yatma alladhi fi qalbihi marad wanda ke da cuta a cikin zuciyarsa sai ya ringa kwadayi cewa a'a yanda fa aka yi min maganan nan a to ya kamata fa na ga yaya fuskar take kada kada abinda aka hana mata kenan sai wa qulna qawlan ma'rufa ku faɗi magana wadda take ma'ruf saboda haka idan za ku yi magana ku yi magana babu babu sanya daɗin murya a ciki wanda za ta janyo hankali kuma su mata sun san abin da suke wannan abin da suke yi din wanda suka san suna yi shi Allah ya hana su wajen magana to saboda haka hatta wajen wanda suke aiki a gidan rediyo su kula da wannan hmm. ko ba hujja bane su ce in ba su yi wannan in ba su yi wannan muryar ba da sun san yadda suke yin ta za a ce za a kore su daga aiki a ce abin nan ba sa aiki daidai ba su iya karatun labarai ba ba su iya bayanin tallaba ba su iya kaza ba wannan ba hujja ba ne su ce addininsu ya hana su idan aka matsa musu su dage akan cewa addininsu ne ya hana su duk wanda ya dage akan sa Allah zai bashi mataimaki kuma sai ya ga mutane sai ya ga wajen sai ya ga ma wato an girmama su saboda an san kan cewa masu kiyaye addini ne amma kuma su zamanto yayin da suka ce addinin su ne ya umarce su su zamanto haka suke wajen addinin suna bin sauran ka'idodin addini ba wanda yake ba ruwanta da sallah ba amma an zo nan ta ce ita addinin ta ne ya ci ko ba ta sallah so da haka ka kaga nan shugaban da ma sai ce a ƙarya kike yi addinin ma wanda kike so kike yi so da haka sai su amma idan aka san cewa sal idan aka san cewa mai tsara addinin ci ba ta harka da mutane ba ta harka da maza ba ta tsayawa tana hirace hirace Hmm? ta je tana tafawa da maza hmm? tana bayyana al'aurarta idan mai killace mai tsare kanta ce mai tsare mutuncinta mai tsare addininta daga lokacin sallah ya tana da tana da wurin sallanta da addardumanta da take tsawa ta shimfiɗa ta yi sallah aka ga mai kula da addini ce to don haka idan mata ce ba za ta labar in ma suna son mai daɗin murya ne mai karya murya sai a ce a wannan ai ustaziya ce kada a kawo ta nan kaga shikenan wa kafallahu almu'minina alqital Allah ya mata magani amma yayin da ta zamanto ba ta addinin sai kawai anan ne take so ta yi a ce a tsagiranci take so ta to a nan wajen ba ta samu wannan taimakon ba idan kuma har ta dage akan bin addinin nata aka raba ta da aikin nata to duk wanda ya bar wani abu saboda Allah Allah zai baddala masa da abin da ya fi alkhairi ta yi hakuri ta jure jar'a sunnar Allah ce in mutum ya ce ya yi imani sai Allah ya jaraba shi kuma in ya jaraba ka ka dage Allah maɗaukakin sarki zai baka abinda baka tsammani na kyaututtuka a duniya da lahira نعم بسم الله نعم اي نعم آية 150 قل أحلم شهداءكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Allah ta'ala ya ce ƙul halumma shuhada akumul ladina ya shahaduna an Allah harrama hada ka ce musu ya rasulallah ka ce ma mushrikai halumma shuhada akum ku zo da ku tattaro masu yi muku shaida ku zo da su alladina ya shahaduna an Allah harrama hada waɗanda suke shaidawa cewa Allah ya haramta wannan abubuwan da aka da wato da kuka haramta haza nan ishara ne ga abin da Allah ta'ala ya faɗa a cikin samaniyata azwajin من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أبو بالي da aka ambata a ayoyin da suke gaba wanda mushrikai suka haramta na daga cikin dangin abinci na daga cikin kuma dangin nama wato dabbobi na ni'ima wanda Allah ta'ala ya hore su ga bayinsa to akwai ku kawo waɗanda za su yi muku shaida cewa Allah ne ya haramta waɗannan fa in shahidu fala tashhad ma'ahum to idan suka shaida a kaddara cewa sun shaida din sun zo sun yi shaidar bayan kuma wannan umarni ne na ta'ajiji dan ba za su iya shaidar ba dan ba wanda zai musu shaida akan haka to idan dai suka karba ma suka yi shaidar saboda wato kadiban wa zura saboda ƙarya da kira saboda ƙarya da shaidar zur fala tashhad ma'ahu to kai ya rasulullah kada kai shaida tare da su wala tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayatina bayan ma kada kai shaida da su kada ka bi soyace soyacen ran waɗanda suke ƙaryata waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu ladina la yu'minuna bil akhira kuma waɗanda ba sa imani da lahira wa hum bi rabbihim ya'dilun kuma suke sanya tsara ga Allah wato suke sanya waɗansu suke daidaita suke daidaita waɗansu tare da Allah wato Allah madaukakin sarki da wannan ne yayi hatama wato a darasin da wato ayoyi da suke inkari na wannan mummunan aiki da mushrikai suka yi na canja shari'ar Allah na suka haramta abubuwan da Allah ta'ala ya halatta domin wannan ne canza addinin Allah Allah yana kishin addininsa kaga yadda aka mayar da addinin Annabi Ibrahim addini hanifi ya zamanto wani abu daban da zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka tace wannan addini ya zamanto akan hanyar sabatutar to wannan abubuwa da Allah ta'ala ya musu inkari ɗaya daga cikin mazharin canza addinin Allah ne Shi ne wato a canza shari'arsa a haramta abin da yake Allah bai haramta shi ba to Allah ya ta'ala ya ce ku kawo ka ce musu ya rasulullah ku zo ku kawo masu yi muku shaida akan cewa Allah ya haramta wannan domin dai Allah ya bayyana ga abin da Allah ya bayyana qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu a cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da yake haram a cikin abin da aka yi min wahayi inji annabi sallallahu alaihi wasallam inji Allah ya ce ma annabinsa shi illa wannan ya faɗa ga kuma shari'ar da ta gabata ita ce shari'a a taura me yasa ba a ambaci shari'ar linjila ba saboda shari'ar injila istimrari ce ta shari'a a taura waɗansu daga cikin abubuwan da aka haramta a cikin injila shine aka halatta a cikin aka haramta a cikin attaura su aka haramta a cikin sai aka halatta su a cikin injila wali uhilla wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum in halatta muku sashen abin da aka haramta muku amma ƙarin haramci bai zo ba a cikin linjila kun ga hikima ce ta alkur'ani shi yasa da yake ana bayanin abubuwan da aka haramta in aka faɗi na attaura tamka an faɗi na linjila ne amma da ana faɗan abin da aka halatta in aka faɗi na attaura sai an faɗi na injila amma da yake ana faɗan abin da aka haramta ne sai aka takaita da abin da yake cikin attaura sai aka ce wa alal ladina hadu to ga abubuwan da Allah ya haramta domin wannan dai su ne shari'o'i na annabawa da shari'ar musulunci wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita da kuma shari'ar ahlul kitab wanda ita ce ke cikin at-taura wanda ita ce shari'ar annabi Musa wanda ita ce ta kunshi abubuwan da aka haramta to bayan wannan da Allah ya gaya musu cewa in dai abin da Allah ya haramta ne waɗannan to ku ku kawo wanda zai muku shaida cewa Allah ya haramta wannan wajen musulmi ba za ku samu ba wajen yahudu mai tsoron Allah ba za ku samu ba amma ta yi ku samu shi yasa sai Allah ta'ala ce fa in shahidu to idan a kaddara har sun yi shaidar suka samu waɗansu yahudawa waɗanda suke makiya addinin Allah makiya Allah makiya annabawan Allah suka zo suka yi shaida kamar yadda suka yi shaida da yahudawa da mushrikai suka zo suka tambaye su suka ce wai yanzu ku ne aka ba ku littafi kuna karantawa kuna kuma rubuta littafi ku ba ku yada shi saboda haka ku ne ahlul ilmi yanzu mu da muke kan addinin da muka gada iyaye da kakanni muna bin iyayenmu da kakanninmu sau da kafa bamu saba musu ba mu ne akan shirya ko kuwa shi wanda ya zo ya wulakanta abin da iyayenmu da kakanni suke ya zagi gumakanmu a ce yanzu shi ne ya fi mu shirya ko muka fi shi shirya sai suka ce a ina za a hada aiku ne alam tara ila alladhina utu nasiban min kitabi. يشتنو ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من ladina amanu sabila. ba ga wanda aka ba su rabon littafi ba daga cikin malaman yahudawa su ne ka'ab ibn al-ashraf suna imani da gunki da ɗagutu kuma suna ce ma kafirai mushrikai kenan ha'ula'i waɗannan mushrikan da kafiran a hadamin ladina amanu sabila sun fi shirya bisa sun fi shiryar tafarki sun fi sun fi shirya zuwa ga hanya bisa waɗanda suka yi imani to kaga akwai daga cikin ahlul kitabi masu wannan to shine Allah yake cewa fa in shahidu idan su mushrikai suka yi shaida ko kuma su kafirai ko kuma idan suka idan suka kirawo idan suka kawo shaidin nasu na ƙarya shaidar zir tunda akwai su yanzu ba muna da su ba suna nan a kotu suna zaune a kofar kotu ina abin nan kana son shaida za mu yi maka su je su shaida da ƙarya ka biya su su tafi to akwai irin waɗannan su ma waɗannan in aka kira su aka ce ku zo ku shaida cewa ai a cikin littafin kuma Allah ya haramta waɗannan in sun zo sun yi shaida sai a ba su kuɗi to idan har suka zo suka yi shaida ya rasulullah fala tashhad ma'ahum kai kada ka shaida tare da su saboda abin wato idan da wato idan da qur'ani aka yake kan cewa dole sai yayi rinjaye akan mutane a nan duniya da za ga an nemi hanya ta ko ta yaya sai an wato turmuza hancin wanda yake bai yadda ba amma a Allah ba ruwansa ko ku yadda ko kan ku yadda wannan ba zai canza sha'anin Allah ba tunda ba anan ne ake shari'ar ba kawai za a koma wajensa sai Allah ya ce fa in shahidu fala tashhad ma'ahum in su sun yi shaidar kada kai shaida tare da su za a zo waje na ai shi yasa Allah ta'ala yake cewa qul haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur gaskiya ce daga ubangijin wanda ya so ya imani wanda ya so ya kafirta Allah bai damu ba tunda Allah ta'ala ya san cewa sha'anin ba anan zai kare ba za a dawo wajensa saɓanin mutum a cikin sha'aninsa mutum yana hankolo kan cewa sai an yi komai an gama ta yanzu saboda iyakar abin da yake da iko da shi ke ne yake gani a nan duniya amma Allah da yake da lahira kuma Allah da yake da waɗansu da yake da masu shaida waɗanda yake ba ku ba Allah yana da mala'iku wanda sun fi ku ibadun mukramun bayi waɗanda suke masu daraja suna yin shaida saboda haka idan ku ba ku shaida ba ina ruwan Allah Allah ya waɗansu sun riga sun yi shaida kuma akwai waɗansu wanda Allah ta'ala zai kawo daga cikin halittarsa wanda yake su ba za su to kamar ku ba to sai Allah ya tsaya kawai akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kai kada ka shaida tare da su ma'ana kada ka to cikin azzalimai domin zalunci ne shaidar zur zalunci ne wala tattabi ahwa alladhina yu'minuna bi kadzabu bi ayatina a cikin wannan kun ga Allah ta'ala ya yi tashhiri wato ya yada mummunan ambatan waɗannan mushrikai yadda ya ambace su da sufofinsu kun ga da a cikin in a ka'idar larabci ce a ka'idar larabci in za ka yi atsafin sifa a kan sifa za ka iya kawo su ba tare da wau ba kamar da Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim kaga bai ce bismillahi warrahmani rahmani war ba bai kawo wau ba domin duk shi din ne dai sai kawai yace da sunan Allah mai jin kai ga wato mai rahama mai jin kai ga muminai kaga sai ya faɗe su ba tare da atsafi ba kamar yadda kuma ya ce sabbi hisma rabbika al'a'la ka tsarkake sunan ubangijinka mafi ɗaukaka allazi khalaqa fasawwa wanda ya halitta kuma ya daidaita halittar to sai ya kawo kuma wallazi akhrajal mar'a faja'alahu wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a nan sai ya kawo waw dan ya nuna kuma ya dada nuna kirari akan kansa da ambatan sauran sifofi nasa to nan wajen dan Allah wannan yayi izharin ambatan su a wajen da ya kamata a ce ikhtisari shine a takaita a boye ko kuma haka ma za a iya cewa wato maimakon a ce wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina bi a maimakon a faɗi a su akan akan sil akan almosul a ce kada ka bi alladhina kazzabu bi ayatina wala yu'minuna bil akhirah wa ya'diluna bi rabbihim sai aka karrara aka maimaita almosul domin a yada domin wato a ambace su kowa ya san su a faɗe su da sifofi waɗanda yake zai suka kunshi wato zargi da bayyana mummunan halinsu Allah ya ce kada ka bi soyace-soyacen ran waɗanda suka karyata ayoyinmu kuma waɗanda ba sa imani da lahira kuma waɗanda suke daidaita wani da Allah wato duk wannan fa su ne ba wasu ba amma kamar kai ka ce waɗansu mutane ne daban aka kawo a'a ba waɗansu ba ne su ne dai waɗannan wanda suke wannan don a aibata tafarkin su kuma a faɗi irin abin da ya sa suka cancanci a ce a sallallahu alaihi wasallam kada ya kasance tare da su duk wanda yake da wannan sifar wato kenan sawa'un ko daga cikin mushrikai ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku kawo shaida ku ko daga wanda za su zo har duniya ta naɗi to ba su cancanci ka kasance tare da su ba kuma aka tabbatar da kan cewar addinin su hawa ne alhawa shine abinda kake nema wato wanda yake abinda kake so kuma ka san cewa aƙibarsa cuta ne amma kuma kana son kuma ba za ka yi hana kanka ba to wannan shine hawa wannan shine hawa yanzu kaga kamar Allah abin nan a duk wanda suke da wannan ɗabi'a Allah ya raba su da ita kamar taba kaga duk irin yanzu kaga za a rubuta kamar za a rubuta kan cewa ta ba tana cutarwa a kamar a America ma za a rubuta cewa babban likitan America ya tabbatar da kan cewa ta ba tana sa kansa ta kirji tana bata hanta alal misali ya faɗa ya rubuta haka kaga kenan ya san akwai cuta amma yana so mai shan taba to wannan shine hawa wannan shine hawa mutum ba zai iya barin abun ba tare da cewa ya san cutarsa to shine aka sifanta addinin mushrikai da wannan saboda ba a gina shi akan ilimi ba ba a gina shi akan bin shirya ba an gina shi ne kawai akan soyace soyacen ran waɗanda yake ba su suka karyata da ayoyin Allah saboda haka kaga waɗannan sifofi abubuwa guda uku karyata ayoyin Allah shine mutum ya karyata su ya inkarin annabci ya inkar wanda ya inkarin hadisi ɗaya daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karyata ayoyin Allah idan hadisin nan mutawatiri ne to wannan ya kafir in saninsa a cikin min bid darura kamar mutumin da ya yi inkarin cewa wato ƙarya eh, ce ƙarya ne sallah a zahar ba a hudu bace diyan da ka zo kai sallah a zahar in kai ta yi to wannan ya kafirta don ya ƙaryata ayoyin Allah wanda ba sa imani da lahira ba sai da lahira ba suna ganin kan cewa ana dai faɗan lahira ɗin nan ne kawai waye je ya gano ya zo ya gaya maka duk wanda ya tafi ya tafi kenan ya gano ya zo ya gaya maka kaga masu wahayin shaidan wai suna ganin hujja ce da kuma masu daidaita waɗansu da Allah daidaita wani da Allah shine abin da Allah yake yi kace shi ma yana yi kamar alal misali sanin gaibu kace wani ya san abin da zai samu gobe wani ya san yana da ikon ya baka sarauta saboda yana da aljani wanda wannan aljanin duk abin da ya sa a gabansa zai yi sai ya yi ba wanda ya isa ya hana shi kuma shi wannan shi wannan aljanin wannan bokan ya ce wannan aljanin hadiminsa ne to kaga wannan ya daidaita wani da Allah haka zalika daidaita wani da Allah shine abin da ake ma Allah kai ma wani ka yi sujada ga wani ba Allah ba ka roƙi ka yi addu'a ga wani ba Allah ba to waɗannan su ne sifofin miyagun wato sifofi waɗanda suka fi ɓaci a cikin ɗabi'un mushrikai da aka ce ma sallallahu alaihi wasallam kada ya koyi tare da su na'am قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقربوا ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum ka ce musu ya rasulullah ku zo in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku Allah tushriku bihi shay'a kada ku yi tarayya da shi da komai wa bil walidaini ihsana ku kyautata wa iyaye kyautatawa wala taqtulu auladakum min imlaqin kada ku kashe ƴaƴayanku saboda talauci da yunwa nahnu narzuqukum wa iyyahum mu ne muke azurta ku ku kanku wa iyyahum da su wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan kada ku kada ku kusanci ayyukan alfasha waɗanda suka bayyana daga ciki da waɗanda suka buya wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe ran da Allah ya sanya ta mai alfarma ya tsare ta illa bil haqqi sai dai da haƙƙi in akwai dalili na haƙƙi na a kashe dhalikum wassakum bihi la'allakum taqilun to da waɗancan abubuwa da su ne ubangijinku ya muku wasici da shi la'allakum taqilun dan ku zamanto masu hankalta wato wannan ayar da ita ce Allah ta'ala ya bayyana wato constitution din musulunci dustur din ka'idodin Allah ya ce ku bar waɗannan shirman da duk kuke yi kun haramta ma kanku wannan naman kun ce ba a cin wannan kun ce ba a cin maza ba sa cin wannan amma mata suna ci ku kyala wannan safasif ɗin da kuke yi ku zo in karanta muku abin da Allah ya haramta ku duba ku gani shin abin da Allah ya haramta shine daidai da hankali da hikima kuka ko abin da kuka haramta min babi wato aj'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah yanzu za ku sanya wanda yake kawo ruwa ga alhazai yake kuma kula da hidima ga ɗakin Allah kamar wanda ya imani da Allah da ranar lahira kuma ya jihadi a tafarkin Allah daidai ne ba daidai ba ne ko ku za ku ɗauka kan cewa wannan shine addini bayan kuma ga wannan wanda Allah ta'ala ya faɗa yanzu kawai dan ka ce baka cin wani nama ka ba bisa wani hujja ba za ka haɗa shi da wanda yake ya haramta ma kansa irin waɗannan ƙa'idodi na shari'a wadda ta ƙunshi abubuwa wato rukunai guda uku masu girma rukuni na farko shine umarce-umarce da suka zo daga Allah waɗanda suke da su ne ake gyara zaman al'umma na biyu umarce-umarce da da su ne aka gyara nizamin yadda mutane za su rinka mu'amala da tsakaninsu sannan na ƙarshe abin da ya tabbatar da cewa ga tafarki mai ƙaƙƙe asali da yake tabbatar da tafarki mai ƙarƙe tafarkin musulunci to ka duba kyan da ke cikin waɗannan umarce-umarce da ci na Allah da ke cikin wannan Allah ya ce ku zo in karanta Allah ya ce ka ce musu ya rasulullah ku zo wato ta'al fi'il al ne da ya kunshi <coughs> wato a wato in aka ce wa mutum ta'al kamar yana nurin kan cewa kai wanda yake bada umarnin yana sama wanda yake kuma ake ce masa zo kamar ka hawo zuwa gare ni wato domin yawanci ana amfani da shi ne na yanda ake yin shela yanda ake yekuwa a cikin larabawa al'ada idan mutum a cikin larabawa idan mutum idan za a yi yekuwa al-nadhir mai gargadi idan ya zo kan tudu yake hawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da aka umarce shi ya gargadi mutanen maka fasda bi ma umar ka bayyana abin da aka umar aka umarce ka da shi sai ya je ya hau kan dutsen safa ya kira su ya wane ya wane ya bani wane ya kabila wane ya gida wane duk sai da suka zo yana sama sannan ya musu umarni to kamar haka aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka zo ya ce ka ce musu ku zo gani ina wannan matsayin na annabci da Allah ya bani in karanta muku abin da Allah ya haramta muku kaga ba cewa ku zo in haramta muku abubuwan da suke haram ba in karanta muku abin da Allah ya haramta muku domin ni manzo ne kuma a cikin wannan akwai attilawa wato in karanta maimaita domin shine ma'anar tilawa a karanta a tisa a karanta a tisa wanda yake nuna da haka ne ake fahimtar shari'a da haka ne ake fahimtar shari'a ka karanta ka sake karantawa shi yasa za ku ga haka haka ya kamata a rinka karanta littafan fiqh shi yasa za ga malaman mu tun a soro in mutum ya karanta ahlari sai ya sake karanta kuma ishmawi sai izziya sai risala ai ta maimaita tsarki da sallah da zakka ai ta maimaita su an karanta su a wannan littafin a sake karanta su a wannan littafin domin karanta su ibada ne kuma da haka ne za a fahimci shari'ar Allah yadda ya kamata to haka aka asali daga umarnin da Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum to abubuwan da Allah ya haramta jinsi biyu ne domin a cikin waɗannan abubuwan akwai wanda umarni ne Allah ta'ala yi akwai wanda kuma hani ne kamar Allah ku bihi shay'a kaga hani ne ko kada ku shirka amma wa bil walidaini ihsana umarni ne domin wato a wato a al wato imtithalul amr wajibi ne ka bi umarnin Allah wajibi ne kamar yadda irtikabun nahi yin abin da Allah ya hana shi ma haramun ne tarkul wajibi haramun wa fi'ilul muharram haramun ka bar wajibi haramun ne ka aikata haramun shi ma haramun ne to shi yasa duk sai aka tara su aka ce ma harrama rabbukum alaikum aka kawo abin da yake haramun din da abin da yake barin wajibi kun fahimta wato in aka in ka ku zo in gaya muku haram sai ka faɗi kawai abubuwan da aka haramta idan kuma ka ƙara da wato abubuwan da aka wajabta to za a fahimci kan cewa barin waɗannan wajiban shi ma haramun ne wanda ke kuma haka ne wato al'amur bishai shay nahyun an diddihi wato kai umarni da abu hani ne ga abin da yake kishiyarsa Allah ta'ala ya faɗi na farko shine kada ku shirka da shi shirka kamar yadda muka ambata shine kai eh, yana daga cikin shirka da Allah kai haɗa wani ka daidaita wani da Allah a cikin abin da Allah ne yake ka nasabta ilimin gaibu ga wani ko ka nasabta ikon cuta ko amfanarwa ga wani ba Allah ba ko kuma tare da Allah ka ce shi ma yana da iko kamar yadda Allah yake da iko ko shi ma zai iya sanin gaibu kamar yadda Allah ya san gaibu Allah ya hore masa zai iya buga ƙasa ya iya gano abin da zai faru gobe in kai imani da wannan kai shirka da Allah na biyu kuma shine kai shirka da Allah cikin abin da ake ma Allah kai ma wani Allah kai sujada ga wani Allah ka yi yanka ga wani Allah ka yi addu'a ga wani yi addu'a ka fuskantar da addu'a ga wani ba Allah ba duk wani yana daga cikin al’ishirak billahi wa bil walidaini ihsana wa ai wannan wato da kuma ihsani ga iyaye wato wa ahsinu bil walidaini ihsana ku kyautata ma iyaye shi yasa nan Allah madauka saboda wato bir saboda matsayin iyaye sai Allah bai ce kada ku kada ku mugusta ma iyaye ba saboda iyaye bai cancanci a ambace su ba sai a makamin ai musu ihsani shi yasa bai ce wala tusiu ila ne ba kada ku kada ku mugusta ya zuwa ga iyaye a sai kawai ya ambaci yi musu ihsani domin shine ya dace da matsayin su domin duk wanda ya kyautata ma iyayensa to zai gode ma Allah zai zama to mai shukura ga Allah mai godiya ga Allah domin su ne wanda kake ganin ihsanin su mubasharatan suka kula da tun kana dan yaro haka taso ka gansu ba abin da kake gani daga wajensu sai soyayya saboda haka idan dai ka kyautata ma iyaye to zaka to wanda ya kyautata ma iyaye to zai zama to mai godiya ga Allah shi yasa kaga Allah ta'ala yake cewa anishkurli wali walidayka ka gode min ka gode ma iyayenka domin idan dai har ka gode ma iyayenka to zaka gode ma Allah in kuma baka gode ma iyayenka ba to ba za ka gode ma Allah ba to shi yasa aka aka sanya su a matsayi na farko kuma wanda yake shi yasa ake ambatansa a cikin wato ayyuka da suka fi komai mazala sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin abdullahi bin mas'ud da aka tambaye shi wani ayyuka ne suka fi a wajen Allah sai ce as-salatu li waqtiha sallah a lokacinta aka ce thumma ayi sannan wanne sai ya faɗi ihsan ila alwalidai kyautata ma iyaye wala taqtulu auladakum min imlaqin na uku kada ku kashe ƴaƴayenku min imlaqin saboda talauci wato kuna cikin talaucin sai ku ga abin da zai sauƙaƙa muku talaucin shine ku rage nauyi sai ku kashe ƴaƴan wannan kuna cikin talaucin kenan ko kuma kuna cikin talaucin ƴaƴa suka zo sai kuka kan cewa zuwansu zai daɗa ƙara nauyi na iyali sai kuka kashe su amma a cikin suratul isra sai Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaqi kada ku kashe ƴaƴanku saboda jin tsoron talaucin can talaucin bai zo ba amma kuna jin tsoron zai zo hmm? kuna jin tsoron zuwansa kamar yadda yanzu ake yi ana cewa wato abinda ake iya fili da ake iya yin noma ga iyakarsa kowane juzi'i na noma zai iya yin noman abinda mutum kaza zai ci to yanzu kuma ga yanda adadi yake ake hayayyafa a Najeriya saboda haka sai a yi lissafi science din shaidan kenan eh, sai a yi lissafi a ce to ga adadin 'yan Najeriya ga yanda suke hayayyafa bayan shekara biyu zai zama bayan shekara kaza din lissafi za a yi su lissafin shaidan mathematics din shaidan bayan shekara kaza zai zama to filin abinci da noman da ake ba zai iya ciyar da 'yan Najeriya ba saboda haka me maganin wannan a daina haihuwa china sun yi suka ce kowa mutum ɗaya zai haifa almaniya sun yi yanzu kuma abin ya zo ya dame su don haka yanzu duk wanda ya haihu a germany da faransa sai an ba shi kyauta saboda su so suke su hayayyafa so suke su karu gashi kuma yawan karuwa din nan fa shine izza mu ba sa so mu karu amma su suna so su karu gashi kuma Allah yana tutiya yana wa mutane alfahari da shi cewa da haka ne karfafa so ja'alnakum aktsara nafira muka sanya ku kafi yawan mutane yawan mutane shine yawan arziki to amma sai su ce a'a mu a dabbaka mana dokar hana haihuwa su kuma wanda ya haihuwa a bashi kyauta amma mu kuma duk wanda ya je ya kai kansa aka bashi maganin hana ciki hana haihuwa ko aka yanke masa ya zama to bakarara ba zai taba haihuwa ba haka ake akwai mazan da suke zuwa yi musu haka kada ma su taba haihuwa ko kuma ita matar a mai da ta bakarara ta daina haihuwa kwata-kwata saboda me hashiyata imlaqin saboda jin tsoron talauci zai zo duk biyan Allah ya hana saboda jin tsoron talauci da bai zo ba ko kuma saboda jin tsoron talaucin saboda wato gudun talaucin da yake a yanzu sai Allah ya ce na hannu na ruzuku kum wa iyahu ku ɗin da kuke cikin talaucin da kuke neman fita daga cikin talaucin ai ba wanne zai fitar da ku ba mu ne mu ne muke azurta ku ku wa iyahum da kuma su ɗin idan sun zo ku kanku da kuke cikin yanzu halin da kuke ciki ba wanne ya azurta ku ba yayin da iyayenku suka haife ku mu ne muka azurta ku su ma kuma da suka zo mu ne mu ne muke azurta su wannan saboda Allah ta'ala wannan Allah ya faɗi abin da yake sunna ce tasa ka'ida ce ta halittar Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata dabba a bayan kasa face arzikin ta a wajen Allah yake kuma Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ruhal qudus nafatha fi rawi an lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab mala'ika jibril ya yi min wahayi a cikin zuciyata ya gaya mu cewa babu wani rai da zai mutu face ya cika arzikinsa da ajalinsa don haka ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman arziki Allah ya ce ga baki ɗaya rayuwarka miliyan ɗari za ka samu a gani ana dariya an ce miliyan ɗari Allah ya rubuta maka miliyan ɗari za ka samu to sai ba za ka mutu ba sai ka samu miliyan ɗari ɗin saboda haka yanzu da hankalinka ya tashi ganin kan cewa yanzu kawai dubu goma kake samu a wata ta baya ya ka san cewa miliyan ɗari Allah ya rubuta maka ba za ka sani ba sai imani in kai imani cewa Allah ya rubuta maka arziki kuma za ka samu har ka mutu kafin ka mutu sai ka samu kamar yadda ajalinka ba za ka gama rayuwa ba za sai ka cika ajalinka kafin ka mutu na ka ji tsoron Allah ka kyautata wajen nema kada ka ce ta koyaya sai ka samu ko ta halal ko ta haram Allah ya rubuta maka za ka samu halal din na nan zuwa sai kai rashin hakuri sai haram din ya zo ka duba ka duba ka duba haka wub sai ka kubce sai ka kubta da ka dan yi hakuri kaɗan da halal din zai zo saboda Allah ya rubuta maka dama zaka samu da ka ƙi hakuri sai ka samu ta haram da ka yi hakuri ta halal din zai zo ka samu shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen nema to anan akwai matsalar wato tahdidun nasl da wato a malamai an yi fatoyi da dama akan wannan mutane suna yawan tambaya akan wannan mutum ya ce zai iyakance iyali ya ce shi kawai yaya uku yake so ya haifa tadidin nasl bai halatta ba ka ce za iyakance iyalinka saboda haka abinda za a je aima mace ko aima namiji Dan ya hana shi haihuwa bayan ya yi ya ce to shikenan bai sake haihuwa ba wannan bai halatta ba amma ya zama to kan cewar halin mace ya sa an shiga za a iya wato hana ciki saboda wata fatara wannan babu laifi wannan matsalar matsalar hana ciki wanda ake ce ma asalinsa an same shi daga al'azal ne al'azal wanda shi ne wato idan mutum yana saduwa da iyalinsa kafin ya yi inzali sai ya janye ya zamanto ya zubar da abin ya zubar da abin nan din nasa a ƙasa ba a cikin mahaifa ba wanda ana yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba a yi inkari ba jabir ibn abdullahi yace kunna na azil wal qur'ani yanzil mun kasance muna azal kuma qur'ani yana sauka ma'ana da haramun ne da alqur'ani ya hana mu ko sunna ta hana mu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zalikal wa'dul khafi wannan shine bunne ya'ya na boye to amma kuma gashi nan ba a hana ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce binne ya'ya ne na boye me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan domin ya nuna kan cewa al'aula barinsa shine domin me saboda shi alwa'adu binne ‘ya'ya da rai ya kunshi abu biyu kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa ya kunshi alƙasdu wal fi'lu nufinka kada a samu ciki wato alwa'adu shine nufinka kada a samu haihuwa ai kada a samu ɗan saboda haka kana nufin kada ɗan ya zo don haka ka kashe shi yayin da ya zo wannan shine alwa'adu haƙiƙatan amma al'azal akwai ƙasdu ɗin babu fi'ili babu kashe ɗan amma akwai nufin kada ɗan ya zo saboda haka kada ɗauki wannan tafarki to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kira shi alwa'dul hafi shi yasa da yahudawa suka ce al'azal mau'udatu sughra ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kadhabatil yahud ƙarya suke yi domin alwa'adu akwai alqasd akwai nufin ayi nufin kada ɗan ya zo amma babu babu mubasharan a aikace ka halaka ka halaka ɗan to don haka a nan ne malamai suke cewa idan mace ta yi wani abu don ta hana kanta ta ɗauki juna biyu idan ya zamanto cewa da dalili in ya zamanto cewa da larura wannan kat'an babu ko shakka za ta iya yi mecece larura alal misali ya zamanto kan cewar macen ba za ta haihu ba sai an yi mata aiki kuma idan ya zamanto cewa mahaifar ta saki yadda zai zama tokan cewa ta haihu wannan shekarar shekara mai zuwa ma za ta sake haihuwa to wannan zai iya sanya rayuwa ta cikin hadari saboda sai ta hanyar aiki aiki take haihuwa kuma wannan zai iya sanya ya zama tokan cewa ranta ya salwanta to wannan larura ce duk abin da zai kai zuwa ga salwantar rai shine ake a manzilatul larura to hatta manzilatul haja ma bukata ya to cewar za ta takura in ya to cewa tsakanin haihuwarta da wata haihuwar shekara ɗaya ne ko shekara biyu alal misali ko ɗaya da rabi za ta takur za ta shiga cikin haraj domin kafin karfin jikinta ya dawo kafin ta gama wato shan wahalar yaye bayan ta yi wahalar goyon ciki za ta sake shiga cikin wata wahala ta haihuwa tana buƙatar ta ɗan huta to wannan wannan raf'ul haraj ne kuma shari'a ta zo da raf'ul haraj duk abin da zai tsananta ya takura ma mutum ya sanya masa mashakka wahala fiye da mashakka wadda take ta al'ada to shari'a takan kawo sauki a cikin hukunci to wannan malamai shi ma sun yi fatwa kamar yadda lajnatul da'ima ta Saudiya suka yi fatwa akan ya halatta mace ta abin da yake zai zamanto na hana ciki domin wannan amma idan ya zamanto cewa ciki ya riga ya shiga har ya yi kwana arba'in wanda yake shine lokacin da ake huda rai ake hura rai kamar yanda ya zo a cikin hadisi su zahirin hadisi ya nuna arba'in ta uku ce amma da malamai suke fitowa da shi shine kwana arba'in lokacin da zai zamanto a wato alaka da yana nutfa daga baya ya zamanto alaka kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi bin mas'ud inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu arba'ina yawman alaka aw kama qala alayhi salatu wassalam to bayan wannan kwana arba'in din bai halatta a yi ta'arruzi da shi ba sai dai idan ya zamanto cewar ci gaba da goyon cikin zai kai ya zuwa ga halakar shi kansa ɗan tayin da ke cikin wa min babi aula halakar ita uwar to amma shi kuma wannan sai idan likitoci ne waɗanda aka yi shaida da adalcinsu guda biyu suka yi shaida akan haka shi za a iya yin ta'arrubi da shi amma zubar da ciki don ko ana jin tsoron kunya cewa ta yi cikin shege saboda haka aje a zubar da ciki wannan ma'udatu wannan shine shine wannan wato wala taqtulu auladakum wannan shine al-mau'udatul kubra wannan shine al-mau'uda wannan shine al-mau'uda binne da da rai domin ya riga ya to halitta a lokacin saboda haka yayin da aka zubar an halaka shi an kashe shi ya to wato a akwai kuma idan mutum shari'a ta zo da cewa yayin da mutum ya sabbaba ga zubar da ciki to akwai diya da ake biya wata mata tana da ciki ta zo wajen sayidina umar sai ta gan shi da sayidina umar ya fito saboda kwarjini nasa sai ta razana don razana sai ta yi bari sai sayidina umar ya tambayi sahabbai menene za a yi yaya za a yi sai na ali ya masa fatawa ya yace gurrata abdin aw ama sai ka ka da bawa ko baiwa domin shi ne hukuncin annabu sallallahu alaihi wasallam kan waɗansu mata da suka yi fada ɗaya ta ɗauki wato ɗaya ta ɗauki a wannan abin abin da ake nika da shi ba dutsen na kasa ɗin ba wanda ake ɗorawa a kai ɗin eh? ba dan buda ba dan buda na na abin nan <laughs> ai ma da hausar <laughs> ta dauke ta daki cikin ɗayar ta sanya ta tai bari da aka kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hukunci cewa sai ta biya ta diya wato ta biya magadan masu cikin diya diyar ba diyar rai bane tunda ba a riga an haife shi ba diyar shine bawa wanda za a fitar ko baiwa ya zamanto mallaka ga magadan da haka waɗanda suka yi wannan dukkan magadan wannan cikin waɗanda inda ya mutu inda ya an haife shi ya zo ya mutu to duk waɗanda suke da gadansa banda ita uwar ta zubar da cikin don ita ta zubar saboda haka ba za a bata gado ba tana da gado amma in ita ce ta zubar in kuma haɗa baki suka yi da uban suka zubar to duk ba su da gado su su biyu sai a koma ya zuwa ga sauran asubansa hmm, su ne 'yan uwansa sai zaman to su ne za su ci duke sai shi uban da ko kuma ita uwar sai su fitar da wanda suka yi wannan abin su za su kawo su fitar da baiwa ko kimata sai a raba shi gado gare su saboda haka wannan abin da ake yi yanzu na abortion din nan da ake yi munkari ne kisan kai ne kuma ga dan gashi ko da za a ce ba a yi bane dan jin tsoron talauci amma dai kisan kai ne Allah ta'ala ya hana wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan kada ku kusanci ayyukan alfasha alfawahish shine abin da yake mara kyau wanda yake wato ake ganin bacinsa ana ganin bacinsa asali larabawa suna kinayar na alfasha ne da zina in suka ce fahisha ne wannan suna nufin zina waɗansu suna fassara wannan alfawahish ɗin nan a nan wajen shine da zina ma zahara min ha wanda aka yi a bayyane shine kamar mutum ya je gidan karuwai wal iyadu billah Allah ya kiyashe mu wa ma batan wanda yake a boye shine wanda zai je yayi daduro ya je ya aje mistress wanda ba wanda ya sani amma yana zuwa wajen ta a boye idan kafa ta dauke shine ma batana wanda yake ta boyayyar to Allah ya ce dukka da ku yi wannan wasahih wannan ayar ta fi haka alfawahish ya fi zina alfasha dukkan wani abu wanda yake wato mummuna a bisa wato hatta a cikin hankali tun ma kafin shari'a kamar zalunci kamar sata kamar ha'inci kamar fushi da zai sanya mutum ya kisan kai kamar kazafi duk wani daga cikin fawahish kazafi musamman kazafi ka zo ka samu mace wadda take kamammiya wadda yake bata san bata san bata san barna ba haka kawai ka zo ka shirya sharri ka ce ai kana gani ana fita da ita kuma inda ake kana gani ana kai ta kulon. don kawai menene saboda kana gaba da 'yan gidan ko kana gaba da ubanta wannan kazafi ya daga cikin alfawahish to kuma wannan shine ma zahara ha wanda ake bayyana wa ma batan shine wanda ake yi a boye kamar irin su zina din kenan da sata kaga sata ma a boye ake yin ta da irin sata biro duk suna daga cikin alfawahish domin abu yana daga cikin ma batana wanda yake a boye dan ba wanda ya sani sai kai sai Allah hmm? ko odita ya zo ya gano sai ka san yadda zaka kai maganin sa to Allah ya hana wannan wala taqtulun nafsan lati harrama Allah kada ku kashe rai wadda Allah ya haramta ta allati harrama Allah ma'ana fassara biyu ce ana nufin Allah ya haramta ta tintin a cikin dukkan shari'a Allah ya hana kisan kai ko kuma allati harrama Allah wato wadda take muhtarama mai alfarma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha ila akhirih wato dukiyarku da eh, rayukanku da dukiyoyinku da mutuncinku mai alfarma ne a kanku kamar yadda wannan gari yake da alfarma a wannan rana da take da alfarma a wannan wata da yake da alfarma saboda ka allati harrama Allah ai almuhtarama mai alfarma ma'ana wanda yake wanda zaka rike ta da daraja da alfarma da ba za ka taba ta ba kamar yadda zaka rike Ka'aba da alfarma da kan cewa ba za ka yi wani abu da bai dace ba a nan wajen haka ran mumini yake rai wanda Allah ya haramta ta illa bil haqqi sai da gaskiya mecece gaskiyar da ake kashe rai shine annafsu bin nafs wajen qisasi ko kuma wajen ridda wanda ya bar addinin sa ko kuma wanda ya bar sallah kamar yadda ya zo a cikin sunna hmm? wanda ya bar sallah aka ba shi dama aka ce ka dai aka ba shi kwana uku kan cewa ka dawo ka rinka sallah yaki to wannan za a kashe shi akwai saɓani akan wanda suka hana zakka wasu sahih su ma za a yaƙe su kamar yadda ya zo a hadis a kisa sayyidina abubakar shine ijma'in sahabbai wanda suka hana zakka suka ce ba za su bayar ba to za a yaƙe su a kashe su haka zalika wanda ya zo zai kashe ka ya halatta shi ma wannan haƙƙi ne kana da haƙƙin ka kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi ya rasulallah ka bani labari idan mutum ya zo zai ɗauki dukiyata ya zan yi da shi ya ce fala tutihi kada ka bashi ya ce fa in qatala ni in ya yaƙe ni fa zai kashe ni ya ce faqtulhu ka kashe shi ya ce ra'aita in qataltuhu ya rasulallah idan na kashe shi fa ya ce huwa finnar yana wuta a ra'aita in qatalani in shine ya kashe ni fa ya ce anta fil janna kana aljanna to saboda kaga wannan yana daga cikin alhaqu din da ya halatta kai a kashe rai idan mutum ne zai kashe ka sannan Allah ya ce zalikum waɗancan abubuwa da aka an su ne waɗannan dokoki guda nawa ne guda biyar ko Allah tushriku bi shay'a wal wabil walidaini ihsana wala taqtulu auladakum wala taqrabul fawahish wala taqtulun nafs guda biyar to da waɗannan ne Allah ya muku wasici ya ku waɗanda aka ce muku ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum la'allakum tattaqun da la'allakum taqilun domin ku samu hankali wa domin ku hankalta ku san shari'ar Allah na'am waɗannan su ne waɗannan su ne abin da yake gyara rayuwar al'umma a rayuwar al'umma da su ne za su gyaru da waɗannan abubuwa sannan sai dangi na biyu na'am وأوفوا الكيل Allah ya ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kada kuma ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai dai ta hanya wadda take tace mafi mafi kyawu wato ta hanya wadda take shine na kyautata dukiyar hatta ya buluga shudda har sai ya isa lokacin karfinsa shine lokacin balaga a wajen malik wa uful kayla wal mizana bil qist ku cika wato ma'auni wanda yake yake auna wato tiyar awo kenan wal mizana da kuma ma'auni wanda yake na nauyi bil qisti da adalci la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dora ma wani rai face abin da zai iya yi wa idza qultum fa'dilu idan kuma kuka yi magana fa'dilu to ku yi adalci walau kana za qurba koda akan koda ga wanda yake koda wanda kuke yin hukunci kuke magana akan nasa wato wato ma'abucin zumunci ne wa bi ahdillahi awfu ku cika alkawarin Allah zalikum wasakum bihi la'allakum tadhakkarun da waɗannan ne Allah ya muku wasici da shi domin ku samu alwado domin ku zamanto masu wa'astuwa wannan kuma sune abin da yake kyautata mu'amala tsakanin mutane Allah ya faɗi na farko kada ku kusanci dukiyar maraya illa ta hanya wata kyakkyawa wato shine ku tsare wanda yake mai rauni a cikin al'umma babu wanda zai kula da shi domin maraya shine wanda ya rasa ubansa kafin ya balaga shine ake nufi da maraya wanda ya rasa uwa ba a ce masa maraya wanda ya rasa uba shine ake ce maraya domin uba babu wanda ya fi shi wato tausayi da kula da ɗansa to yayin da yaro ya rasa wannan ɗan ƙaramin yaro ya rasa wato ya zamanto da ifi a cikin al'umma ya zamanto mai rauni don haka al'umma take da haƙƙin kula da shi to shine idan babu wanda zai kula da dukiyarsa sai alkali ya sanya masa wanda yake zai kula da dukiyarsa in kuma yana da shi wanda yake shine aula rajulin zakar mafi kusanci da shi na dangantaka daga cikin asibansa shine zai kula da dukiyarsa to in yana cin in ya kula da dukiyar Allah ya ce to kada ka ci kada ku kusanci dukiyar wannan tahziri ne na kada ku ci an ce kada ku kusance ta ma ku kusance ta ta hanyar amfani da wannan dukiyar kada ku yi illa billati hiya ahsan sai ta hanya wata ke kyakkyawa allati hiya ahsan shine wato wajen yanda za ku yi domin ku uh, wajen yanda za ku rinka kula da dukiyar kamar ko ku rinka kasuwanci da ita dan kada zakata cinye ta ko kuma ku hada tare da dukiyar ku saboda kuna ganin zai yi wahala ya zamanto kan cewar kuna ciyar da shi amma kullun za ku yi lissafi nawa ne in aka yi abinci in aka abincin gida sai a ce to nawa ne kwanan sa ya ci to sai a rage daga cikin dukiyarsa wannan shine dukiyarsa a rage to a kun san akwai haraj a cikin wannan wa in tukhalituhum fa ikhwanukum in kuka yi mukhalala da su kuka shigar da dukiyar su cikin taku to uwan ku ne wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih yayin da kuka yi wannan Allah ya san mabarnaci ya san wanda yake yayi haka ne domin ya kyautata to sai Allah ya ce to wani ya daga cikin Allah tihiya ahsan din wato wajen kyautatawa hatta ya buluga ashudda har sai ya kai ya zuwa ga wato har sai ya kai ya zuwa ga matukar karfin sa to nan malamai sun yi sabani yaushe ne a ashuddahu ashuddahu malik sai fasara da shi shine balagarsa domin Allah ta'ala ya ce wala tutu sufaha amwalakum lati ja'ala Allah lakum qiyaman warzuquhum minha warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa yace wabtalul yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum kada wato ku bama wato ku jarabci ku yi ma alyatama marayu jarabawa har sai idan tukuna hatta idza anastum minhum rushidan har sai idan kun yi kun wato kun nutsu da wato hankalinsu me ake nufi da hankali a nan wajen hankali ba wai shine salaha ta addini ba hankali shine yadda za ka killace dukiya hatta idza balagun nikaha shine balaga yayin da wato maraya ya zamanto baligi to ya cika sharadi ɗaya kenan na amayan masa da dukiyarsa sharadi na biyu fa in anastum minhum rushdan idan kun nutsu da wato cewa za su iya killata arziki dukiyarsu to sai ku mayar me wato sai ku jaraba su sai ku ba su kuɗi ku gani yayin da kuka dan ba su kuɗi kamar alal misali zai tafi makaranta sai ka ɗauko sai ka ɗauko kuɗin wata uku ga baki ɗaya ka bashi ko kuma kudin tara ne yadda yake zai rinka maimakon kullun ka rinka bashi abin da zai ci sai ka dauko na wata ɗaya ka bashi ga gaya zai yi zai je ya gama da na wata ɗaya din nan a yau da gobe ya je ya tara yara a sai alawa a gama da kudin gobe ya zo ya ce a bashi kudi ne ya ce a ina baka na wata ɗaya to ka kaga kenan ba rashidi bane ba rashidi bane akwai hanyoyi dai da mutane da littafan fiqh suka bayani yadda ake gane rashada wato hankalin mutum to yayin da ya wannan ya cika wannan to za a iya bashi kudin su to nan da aka ce wala taqrabu malal yatimi da aka ce hatta yabluga ashudda ba yana nufin wato yayin da suka zamanto sun kai lokacin da za a ba su kuɗin za ku iya cin kuɗin bane a'a ma'ana iyakar lokacin da kuke da sultani akan rike dukiyar to a lokacin da kuke rike dukiyar su to ku tabbatar kan cewa kun killace ta ba ku ci ta bisa zalunci ba abin da ake nufi da ar-rushd kamar yadda muka ambata shine husnul nazar dan haka kaga ake cewa mai shan giya idan ya zamanto kan cewa yana kula da dukiyarsa to wannan ba za a ce masa ba za a hana shi tasarrufi a cikin dukiyarsa ba amma wanda yake <coughs> salihi wa salihun laysa yajidu nazara fil mali in khifat ya uhujira amma salihi wanda ya zamanto cewa baya kyautata wato kula da dukiyarsa to wannan idan khifat ya uhujira an ana jin tsoron zai tozata dukiyar sai a ce wannan mahjuri ne ba zai yi tasarrufi a cikin dukiyarsa ba da haka da ake kula yadda yake zai iya kula da dukiyar to sannan Allah ta'ala ya ce wa auful kaila wal mizana bil qist ku cika ma'auni da wato ku cika tiya da ma'auni bil qist da adalci wato shine kada ku cuci mutane wajen mu'amalar ciniki a wa kada ku cuce su sannan Allah ta'ala ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dora ma rai face abinda za ta iya yi ba ce abin da za ta iya dauka wato duk a cikin wannan abu ne wanda yake bai gagara ku aikata ba wa idza qultum fa'dilu wannan a cikin dukkan mu'amala dukkan mu'amalar mutane ta zamanto da adalci saboda haka wajen shaida wajen alƙalanci wajen yin shaida da kanci wajen wajen ka zo kai hukunci ka ce wani adali ne ko kuma kai suka akan shaida su cewa ba adali bane wajen shawara wajen sulhu tsakanin mutane wajen ba da labari akan sifofin abubuwa wajen mu'amala yayin da zaka yayin da kake kasuwanci ka zo ka san kan cewa yayin da zaka je ka zo ka sayar da shadda ka je ka ce ma mutane a China ko zaka je su yi maka magani antibiotic ne zaka je kai mai karfi 500 ka je ka ce kuma da shi 200 sai a yi maka shi a 200 amma a rubuta 500 ne wannan rashin adalci ne ko ba rashin adalci ba to hatta wajen mu'amalar mutane adalci yana shiga haka zalika wajen wajen ijara an ɗauke ka aiki ya zamanto kan cewar <clears throat> aikin nan daga rana zuwa dare ne an baka ɗaki za ka yi fentinsa ka san kan cewa idan kai aiki yini ɗaya za ka iya gamawa amma sai ka zo ka yi wannan ka tashi ka tafi ka ce ai je tara ne ai je za ka yi wannan ne ba ka zo da wuri ba ka je unguwa ka ci aikin ranar bayan a ciki sai ga aikin da za a yi cikin kwana ɗaya a jashi sai a yi shi cikin kwana uku wannan ƙarin kwana biyun da ka yi na gobe da na rana na biyu da rana uku ka ci haram dan zaka yi sa a cikin kwana daya kuma a haka aka yi jinga da kai amma ka zo kai ta yamadi da a cikin al'amarin abin ya wuce ya zama to ka ci haƙƙin mutum kana ganin kan cewa a ai ka san yan birni sai an musu haka mm. wai ka doki hancin mutum ba shi ka doki hanci ba hancin kanka ka doka haka zalika wajen rantsuwa wajen yabo da wajen zagi duk wannan adalci yana adalci duk yana shiga cikin dukkan waɗansu abubuwa to Allah duk ya ce wa idza qultum fa'dilu in za ku yi magana tunda dai yawanci ai a wajen duk waɗannan abubuwa ai a bayani ne in za ka yi shaida faɗa za ka yi in za ka yi alƙalanci da hukunci faɗa za ka yi in za ka yi ta'adili faɗa za ka yi in za ka yi tajrihi faɗa za ka yi in za ka faɗi shawara yadda aka zo ake maka shawara duk faɗa za ka yi saboda haka duk wata magana da za ka yi da musamman in ta shafi da haƙƙin wani ka adalci wannan shine umarnin Allah wa bi ahadi wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba ko da ko wanda kuke yin hukunci kuke magana akan sa din nan ma'abucin zumunci ne shi ma ku yi adalci wa bi ahadillahi awfu sannan kuma ku cika wato alkawarin Allah abinda ake nufi da alkawarin Allah dukkan alkawari da aka danganta shi zuwa ga Allah saboda wani abu wanda ya sanya wannan kamar ya zamanto kan cewa ka ce ahadullahi alayya alkawarin Allah yana kaina ko kuma abinda kai alkawari kuma karfafa shi da rantsuwa to ku cika shi saboda ganin girman Allah zalikum wasakum bihi la'allakum tadhakkarun da waɗannan abubuwa ne Allah madaukakin sarki ya muku wasici da shi domin ku wa'astu ku zamanto masu wa'astuwa kuma in kuma kada ku manta me aka ce akan a liqaumin yadhakkarun Allah ta'ala me yace yace lahum darus salami inda rabbihim saboda haka wato in dai kuna so ku zamanto kuna da darus salami to ku yi aiki da waɗannan wasiya da Allah ta'ala ya muku na'am sannan na ƙarshe kuma daga cikin wasiyoyin na'am Allah ta'ala ya ce a wa anna hadha sirati mustaqima kuma wannan shine tafarki na mustaqiman halin kasancewarsa wato a halin kasancewarsa miƙaƙe fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u subul kada ku bi hanyoyi wato masu sassaɓa ma juna fatafarraqa bikum an sabili sai su rarraba ku daga tafarkin Allah sai su rarraba ku ai fatatafarraqu bikum an sabilihi sai su rarraba ku gabarin hanyarsa gabarin hanyar Allah zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun da wannan ne Allah ya muku wasici da shi domin ku samu tsoron Allah domin ku zamanto masu takwa ai wato bayan Allah ya yi wannan bayanin sai ce to wannan shine tafarki na a miƙe kun ga wannan sabanin Allah ta'ala a sabanin abinda Allah ta'ala ya sifanta tafarkin mushrikai kun ga wato Allah ya bude bayanin wato magana akan shari'ar mushrikai karkatatta da bayani akan cewar wa hadha siratu rabbika mustaqima yace ga tafar wannan shine tafarkin ubangijinka mai kake kuma bayan ya bayyana tafarkin su wanda yake babu wanda yake a cikin bayanin duk zaka ga yana bayyana karkatar da ke ciki ne na hanyar mushrikai sai kuma yanzu ce to ga tafarkin ubangiji ga abinda ubangiji na ya haramta muku ga dustur ɗin ubangiji na sai ya kare shi da kuma bayanin dai cewa shine wa anna hadha sirati mustaqima kamar yanda ya bude da cewa wa hadha siratu rabbika mustaqima sai kuma ya cika shi da cewa wa anna hadha sirati mustaqima wannan shi tafarki na halin kasancewar sa a miƙe fattabi'uhu ku bi shi babu abin da ya fi cancanta ga duk wanda ya gane kan cewa ga hanya miƙaƙiya irin ya zo ya bi ta kana cikin tafiya ka san kan cewar idan ka bi wannan hanyar za ka bata idan ka bi wancan hanyar za ka bata amma haga hanya da za ta kai ka maimakon ka je ka sha wahala maimakon ka je zuwa ga halaka sai ka zo ka bi shi wala ta tabi usubul kada ku bi waɗansu hanyoyi in kuka bi waɗansu hanyoyi za su raba ku daga hanyar Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran kamar da zuwa hadisin Abdullah ibn Mas'ud ya ja hanya guda ɗaya miƙaƙiya sannan ya ja layuka a gefe daban-daban ya ce wannan shi ne lahil mustaqim wannan shi tafarkin Allah mai kaike waɗannan su ne subul sauran hanyoyi akan kowanne akwai shaidani akan kowanne daga cikin su akwai shaidani saboda haka in dai kuka bi su to tabbas za su raba ku daga tafarkin Allah tabbas za su raba ku daga tafarkin Allah saboda su duk ba a miƙe suke ba sun karkace to Allah ya ce da wannan ya muku wasiya domin ku samu tsoron Allah wato in dai kuna son ku zamanto masu takawa to ku lizimci tafarkin Allah wanda yake shine musulunci akwai hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin as-siratul mustaqim amma saboda kurewar lokacin Allah ya kai mu gobe za mu bayyana dangane da akwai yan sanarwa dangane da sha'anin at-tahajjud mun san da yau shine 20 ga wata yau 20 din farko 20 na tsakiya suka cika goma ta tsakiya yau ta kare daga daren yau goma ta ƙarshe za ta fara ba mu fara goma ta karshen ba tukuna sai da daren yau da yake dare ne yake farawa a cikin shari'a sai dare ya zo sannan rana za ta saboda haka da yau daga magariba muka shiga goman karshe kuma shine dare na farko na cikin goman karshe daren 21 wanda ake kauna ya zamanto daren lailatul qadr domin lailatul qadr ta afku a daren 21 a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam inda yazo hadisin abi sa'id to bisa al'ada mun san mun ana yin sallan tahajjud saboda a ƙara wato a ƙarfin ibada da tsayuwar dare a cikin waɗannan darare wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake raya su baki ɗaya baya bacci a cikin su a to kamar yanda a bayan tahajjud akan yi itikafi game da itikafi kamar yanda muka sanar ba ba ba mun sanar ko ba mu to ba mu sanar ba amma mun ɗauki matsayi tun a farkon watan a nan cibiyar alfurkan jami'an da suke kula da wannan cibiya wanda yake wannan masallaci na cikin cibiyar kan cewa bana ba za mu ba da damar a yi itikafi ba a cikin wannan masallaci ba ma hana abin da Allah ya haramta ai ba ma haramta abin da Allah ya halatta amma kamar yadda a sayyidina Usman ya ce ana kawo dokoki ga mutane irin gwargwadon halin a irin gwargwadon abubuwan da suka fara tsinana na wato sharri saboda halin da ake ciki na wato barazanar tsaro da ba za mu iya tabbatar da lafiyar wajen bautar mu ba saboda ba mu da kwarewa da jami'ai da za su iya sa ido da kula da shige da ficen da ake yi da kuma wanda suke shigowa da abin da suke shigowa da shi cikin masallacin saboda aka dan tsare lafiyar wajen ibadar da kuma tsare lafiyar masu zuwa suna ibadar muka ce ba za a yi itikadi ba kuma sai ya dace ma masarautar kano a jiya aka kirawo haɗin kan dukkan masallaci kan kada a bada dama a itikafi a bisa shawarar da jami'an tsaro suka bayar to jami'an tsaro muna kaddara wannan abin nasu kamar yadda muke kaddarawa to su ma kuma su kaddara halin da musulmi suke ciki zai na wa mutane musamman 'yan sanda babu dalilin da zai zama to kan cewar ba sa kaddara ibada da musulmi suke ciki a cikin wannan wata mun ga waɗansu wurare dai sun soma kyale mutane wanda suke ɗauke da mata akan babur da yara suna kyale suna wucewa kamar waɗansu wajen checkpoint to a shahid zamu dawo dai zuwa ga magana mu dama mun riga mun dauki matsayi game da itikafi a ba za a ba da dama a itikafi a masallacin nan ba amma tahajjud a mu yi kamar yadda ake yi a dukkan a sauran shekaru da suka wuce kamar kamar yadda muke yi a daga yau da daddare tarawi ma za mu rinka yi takwas da rabi kamar yadda aka saba za mu rinka karanta izbi ɗaya da rabi amma tun da bara mun yi sauka a cikon wannan dama kwana goma ƙarshe muna faro tilawa ce ta daban a tarawi tilawar da muke yi a kwana ashirin na farko ita muke ɗorawa a kan tahajjud saboda tilawar da muka tsaya daga inda muka tsaya yau za mu ci gaba a cikin sallar tahajjud ne shi ko tarawi tun da bara mun yi sauka mun yi shekara hudu muna izufi goma sha biyar biyar na kwanakin goma ƙarshe ɗin za mu buɗe wata sabuwar saukar daga wannan shekarar sai kuma mai yawan rai bayan shekara hudu a yi sauka kan tarawin kwana goma da ake na ƙarshe daga yau za mu buɗe da suratul baƙara isufi ɗaya da rabi mai tarawi babu shafa'i da wuturi a lokacin tarawi shafa'i da wuturi za mu mai da shi lokacin tahajjud ne tahajjud ɗinmu kuma raka'a takwas muke yi za mu rinka yi kamar yadda muka saba raka'a biyun farko mu karanta izifi ɗaya raka'a biyu na tsakiya mu karanta izifi ɗaya raka hudu na karshe mu karanta izifi daya sai kuma ɗan kari da zami domin ya zamanto mun yi sauka a daren 29 wanda ke shi ma daya daga cikin darare ne da ake kauna ya zamanto daren lailatul qadr insha Allah dan game da masu zuwa sallan tahajjud zuwa tahajjud din nan mun auna mun ga kan cewa maslahar zuwar tafi rashin maslahar tafi maslahar rashin zuwa ga waɗanda yake zuwa din babu cizguna a gare su a rayuwarsu ko dukiyarsu ko mutuncinsu su ne waɗanda suke makwabtan nan wajen da za su iya takowa a ƙasa su shigo da wanda za su zo a mota saboda an ba su dama su zo da wanda za su zo a cikin ta sahu amma wanda za su zo a babur maslahar su zauna a gida su yi yafi bisa maslahar su ce za su saboda zuwansu a babur za su bijirar da kansu ga haɗari ga rayuwarsu ko dukiyarsu ko mutuncinsu duk wanda yake zai taba ɗaya daga cikin wannan a shari'a tana kawo saɓanin hukunci domin kiyaye kawar da barna shine aula bisa kawo gyara kawo maslaha kawar da barna ga dukiya a garai ko lafiya ko gaba ko kuma dukiyar mutum ko mutuncinsa shine aula ya yi bisa ya je ya ce zai samu wata maslaha musamman idan maslahar ba ta abinda aiki ne na wajibi yake kawo ta ba aiki ne wanda yake na mustahabbi zuwa sallar tahajjud din nan mustahabbi ne a cikin zuwa sallar ta a cikin masallaci mustahabbi ne amma mutum ya zamanto ya tsare ma kansa abinda zai taba lafiyarsa ko dukiyarsa ko mutuncinsa wannan wajibi ne saboda haka muna kira ga yan uwa wanda yake ba su da abin hawa sai babur da su shafa ma kansu lafiya su zauna su sallar tahajjud su a gidansu ko kuma a unguwarsu wanda yake ake yin hajju din kusa da su in babu inda za su yi su zauna su a gida shi ya yafi bisa su tuho sanya kansu cikin garari sanya kansu sanya rayuwarsu cikin garari ko abun hawansu ko kwace maka abin hawa aka aka barka cikin goman karshe maimakon ka je kana tilawa a masallaci kullum kana kana kana zuwa abin nan kana zuwa police station bamfai ko mtd hmm? ka bata lokacinka ai kwana da kwanaki kana yin wannan kuma ka san dama ba abin da 'yan sanda suke so irin wannan in ka shigo hannu a ja a ja a ja a ja don kawai a bata maka lokaci lokacin ka ya tafi to kaga a kan neman sunna ka je ka fawwata hatta waɗansu abubuwan ma wanda suke na farilla watakila kaga ba ka samu sallar jam'i ba a cikin wannan goman karshen ka tafi can kana ana kiran Allahu akbar maimakon ka zo masallaci da ka kana cikin sahun farko kana gaban kanta to ka gani dan ka yi ma kanka lafiya gara ka da mutane su zauna a gida amma dai waɗanda yake suna da damar su zo din a cikin mota sai su zo tunda an ce dokar ta ɓaci din an ɗaga ta ga motoci cikin dare kuma wanda yake a hanyar su sai sun biyo ta hanyar da yake akwai checkpoint din yan sanda yanda za su yi su kauce checkpoint din yan sanda din su kauce shi saboda neman salama saboda kasancewar yanda mun san halin yanda kasar tamu take Allah ya mana magani a karfe ɗaya za a rinka fara ɗaya ne ko kuɗe da rabi karfe ɗaya za a rinka ta da za a rinka kabbarar ta yadda sallar tahajjud insha Allah kamar yadda aka saba yi sannan ina amfani da wannan dama janyo hankalin mata da suke zuwa kan na farko da Allah saboda rashin shigo wasu cikin masallaci maza suna ganin yadda suke yi shi yasa ba sa kula da yin sahu ba san su sahu ba ba san ka'idan zama a masallaci ba don ba saba da zuwa ba to ya kamata su kula cika sahu yana daga cikin cika sallah kuma da Allah waɗanda suke zuwa da mata ko masu gaya musu da matansu da kannansu da ƴaƴansu su gaya musu kansu rinka kula da ko masu zuwa da yara a jiya mun yi abin mun janyo hankalin yara yara ana sallah suna ta tsalle tsalle suna ta kai komo mm. suna ɗauke hankalin mutane idan an ce masu karatun alkur'ani suka da su ɗaukaka murya don saboda kada su ɗauke hankalin masu sallah daga sallarsu to ina kuma ga waɗanda yake za su rinka zancen surutu kuma abin takaici shine waɗansu masu surutun nan ba ƙananan yara ba ne hmm? yara ne waɗanda suke taklifi ya hau kansu balagaggun 'yan mata ne waɗanda suke suna da hankalinsu amma ana sallah sai ga sun zauna suna ta hira ko su ɗauko waya su ta magana su ta magana a cikin waya bayan ga 'yan uwansu iyayensu mata suna tsaye suna so su samu nutsuwa a cikin sallah amma suna janye hankalinsu to karatun alkur'ani ma an hana daga murya don kada ya janye hankalin wanda yake sallah ballantana kuma a zo ana ta yin waya sannan kuma ku ja hankalin 'ya'yanku da karnanku da suke zuwa hmm, kan waɗanda suke nema su zo su rinka ɗauke musu hankali suna suna musu waya suna jan su su fito don su je su zance su rasa inda za su zance sai a masallaci irin wannan irin wannan tsinuwa da lalata ina ya kai wannan kana nima ka samu albarka a cikin rayuwar taka kana nima ka samu albarka a cikin alakar da kake da wanda ko ma da kyakkyawan nufi ne kake kan cewa wanda wanda watakila ma an san ai cewa a gidansu kana zuwa kana neman ta da aure amma ka rasa inda ka hakura sai ta koma gidan nasu ka je mana amma a cikin masallaci sannan kuma wannan hanya ce wadda zai bude kofar barna mabarnata sai su zo su zamanto kan cewa nan ne dandali da za su rinka wato neman su haɗu tare da abin su haɗu tare da mata to a wanda suke wannan a gaskiya suna cutar kansu kuma a muna kira da kowa ya rinka ba da haɗin kai da 'yan omi 'yan hizba da suke zuwa suna kula da irin wannan tsare mutuncin tsare mutuncinmu ne tsare mutuncin al'ummanmu ne tsare kuma wato alfarma su kansu yaran ne da su matan da samarin akan wannan saboda aka su ba da haɗin kai kada mu soma bakarara E, mu so mu cewa Allah ya isa da duk wanda suka yi wannan kuma wallahi za ta bi su saboda haka da Allah su daina kuma dai a ci gaba dai da Allah da jan kunnan yan yara kanana yayin da suka zo wato wani walum yana cewa wato maganin wannan ba shine a hana yara zuwa masallaci waɗansu suna ganin kan cewa a ce ma mata su daina zuwa da yara masallaci mutane da dama sun gaya min haka na ce a'a na ƙi yadda na ce ba zan yadda ni ban yadda ba fahimta ta ta addini ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale ana zuwa da yara masallaci shi kansa ya zo da jikarsa yayi sallah da ita a gaban sahu yana dore da ita akan kafadarsa sallar farilla idan yayi ruku'u sai ya ajiye ta in ya dago daga sujada sai ya dauke ta ya maida ita kan kafadarsa haka yayi sallah tare da ita kuma jikarsa ce ba yarsa bace ma wadda take zai a ce ai yana tausaya wa matarsa ce wadda yake a'a yana da yarsa ce jikarsa ce uwarta tana hannun uwarta amma zai dauko ta saboda shafakarsa domin kuma albarka da take sauka su ma ta sami yara kuma ya ce yana sallah yana so ya tsawaita karatu sai ya ji yarinya sai ya ji jariri ko jaririya tana kuka ya ce sai ya tosaya ma uwarta sai ya gajarta sallar wata ran sallah asuba da inna na ya kare ta sallah asuba hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana jin karatu yana jin kukan yarinya sai ya karanta inna na kalkautar don a gama sallar wannan ta da hankalin uwa ya kwanta ya mai ta da hankali ga yadda to kaga amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa kada ku kawo ƴaƴa masallaci akwai hadisi da ake ruwaitowa jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum ku nisantar da masallatan ku nisantar da yara da yaran cikin ku wato ƴan yara na cikin ku da mahaukatan ku daga masallatan ku hadisi ne da'if bai inganta ba ba za a kafa hujja da shi ba wani malaminmu yake cewa idan ya ga yara ana sallah a cikin harami din nan suna zaune kawai abinsu ko kuma ma suna ta kaiwa suna komowa suna ta guje-gujensu ya ce sai ya rinka jin ina ma shi ne su sallar ba a rubuta musu ba amma duk rahamar da take sauka a ɗakin Allah mai alfarma tana suna da rabo a ciki irin wannan ne sai ka ga shi kenan wannan sai ka ga yaro ya miƙe ya samu ya zamanto inaya ta same shi al'inayar rabbaniya Allah ya sanya shi a hanya kaga duk wani abu na kirki na mutanen kirki yana zuwa wajen tsiya kuma ga Allah ya kautar da shi saboda wannan rahama ta riske shi to muna kwaɗayin yaran mu duk su samu irin wannan rahama dan muna imani cewa rahama tana sauka a waɗannan wurare na ibada saboda haka ba ma yi musu kyashi kan zo da 'ya'yansu to amma kuma alfarman mumini mumini yana da alfarma duk abin da zai bata ma mumini Allah baya son sa والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد buhutanan بهتانا واثما مبينا waɗanda suke ɓata ma muminai maza da muminai mata ba tare da sun yi wani laifi ba su muminai ɗin su kuma zo su ɓata musu to waɗannan sun ɗaukan ma kansu wato abin da yake albuhtan shine wato babban zalunci wa ithman mubina da laifi wanda yake mabayyani to kun ga laifi ne yana daga cikin ɓata ma mumini ya zo yana yin sallah ya zamanto wato yara sun zo suna kai komo suna ɗauke masa hankali daga sallasa ko suna ta surutu wannan sun shiga cikin haƙƙin mumini ne to iyaye lallai wato su ja kunnen 'ya'yansu tun kafin su taho kuma wannan ai yana daga cikin uslubi na tarbiyya uba yayin da zai taho ya ce to ku kula masallaci za mu je hmm, ba country mall za mu je ba ba jifatu za mu je ba ba sahad za mu je ba ba kuma stadium za mu je ba a gaya musu irin wani don su fahimta sannan in an gama sallah a ce wane ya yau mai kai raka'a nawa kai ko dai wasa kai mai kai yau a masallaci wane ne ya wasa a cikin ku sai ka je sun san cewa kenan uba yana bibiyan halin su zai tambaye su to yana daga cikin haƙƙin tarbiyya da ya kamata iyaye su ma ƴaƴansu domin su fahimtar da su kan cewa masallaci daban yake da wari ne wanda yake daban sai ya zama to kan cewa sun tashi suna ganin girman Allah tunda suna ganin gidan wurin da ake bautar Allah wani daga cikin uslubin sanya ma yaro ganin girman Allah tun yana dan karami don haka a kula muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bamu albarkacin waɗannan darare Allah ya mana muwafaka da dacewa da samun daren lailatul qadr kuma Allah ya samu a cikin wanda suka tsaya a cikin daren lailatul qadri imanin ba ya sanya mu waɗanda yake gafarta musu yake yanta su a cikin waɗannan darare ya sanya mu a cikin wanda yake ba su addu'awatul mustajaba addu'o'i wanda suke karbabu a cikin waɗannan darare kuma Allah madaukakin sarki ya azurta mu da ceton manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alai ya azurta mu da ceton alqur'ani ya azurta mu da ceton azumi subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik